bai Allah sanniki. ki yawa sanni dai ya gida da Allah zan iya sanin sunan ki kuwa na kuma me za ka yi da sunan ko da yake ba sai na san sunan ki ba dai ba ne na zo aski kuma na ga kin burge ni ne shi sa har nake so in ba za ki da, ba ina da bukatar karɓi lambar ki lamba na kuma me za ka yi da lamba na ina so akwai inda za mu je wani dan show haka in ba za ki damu ba ban nan baki don za mu je ga na nan yana ma aski za ka iya tambayan shi lamba ne